الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثلاثة الأصول وأدلتها الدرس الثالث لنك الدرس السكاندي كم قوت وداك مقدم السكيان قرن كم بلك ينانيا كتاب كيمي كم قوت الحمد لله ودا مقدمة هنان قرن ken kota dar sunga mu muqaddima hana kai idan yero kenen no kube kenna al muqaddimatu thaniya muqaddima hillande wa kene grinda na kenya yere ken kota da kona gada ngani muqaddima hana kase hene kannan qaga kamma fi wujubi al ilmi to murenga jibinna ko en kamma wal amal bih ado golle titto agunga wadawati ilayhi ado qirnde kattayi wa sabr ala al-adha fi ado sabarenga toran kamma adi amma muqaddima hillandi ke sene kannan kaga kamma fi tauhid rububiyya kamani kan kagun tauhidi والألوهية أدبت كما نغنكاغن توحيدي والولاء والبراء أدو بيسلما أدو باري إذا لنكن درسكو هاي سينا كبدي وهرنو كبدي مسألة نسكيان كم مسألة نسكيانا لكنا قاقاي توحيد ربوبية كما نغنكاغن توحيد الله أندو تغايا نور جاغنا دغنا كم فل مسألة هلا نغنيانا كنا قاقاي tauhidul uluhiyya bat kaman gan ka on tauhidi na koyon qawalla bana bata kenyan wajibin wa kamma sikande alwala'u wal bara'u bi sallama gunga ado baren qaga na koyon qawa ona allah subhanahu wa ta'ala tigbi sallama na mu'min ya tigbi sallama on bari baka killa kapano ngado kafir no ngadi dinanga kempalle lenki darsunga muqaddima hillandin jongadenga qala rahimahullah اعلم أتتوي محمد بن عبد الوهاب المجدد أتتوي رحمك الله يلا ألا غنام في إخوانكم مقدما مقدما كسكي هو جون عدن ودوان نندا هو هناتي اعلم رحمك الله hillandin kaga i'lam rahmakallah sikandin kaga i'lam arshadakallah idan muqaddima su jonga denga awaddu annan dangan wa hakada min babi talattuf kaga lahin nan da mo mo nga ti karlem mangam i'lam tuitu agumurana nga nya karanga ne walla kenga iten kanda na gananga rahmakallah yalla alla ganan pinna annahu hincanenga يجب أوجبني وجوبا عينيا واجب قرقرنت وجوب الكفاية كم بده واجب كرغرنت أوجبني واجب قرقرنت على كل مسلم سلام يغب سكما ومسلمة أدو سلام يغرب سكما تعلم هذه الثلاث المسائل كما سأل نسكي تواغونا kuma sala suki twagunga ni twagun muru ken wajabin islami godo islami garabe su kamma wala amal ado gollen kaga bihinna tukuma sala nusukiya ay wa i'tiqaduha ado nay atahancon do men kagaya idan a haigara masala nusuke konere ati kuntu agun murenga kenne wajibi nyai islami go be su kamma do islami garabe su kamma anni ta itu muuru ni ta hancon do menga nan gollitiya duna anke ngama gollitiya antan na hana manyin men gollitiya idan kebe gani ujuban ainiyan wajibi karkaran tanyan kuma salanu sika anni tu anni ta hancon do anni golli walakin hakina الثلاث نالف دو لام الليل المسائل المسائل نالف دو لام الليل هاي غرا كوكوندا تعلم هذه الثلاث المسائل مكاهتين أما النسخة نيغونو دي تعلم ثلاث هذه المسائل صحيح تعلم ثلاث الثلاث انتان الف دو لام انتانونغا ثلاث كارني هذه ككاني غاغدي Tacallum talaata haadha ilmassaayil kelli nusxanu nyukonuudhi awway arii nusxanu nyukonu taa naadii tacallum haadhi talaata massaayil antatti ni al massaayil laatani kan mokoo massaayil. Idan isumaanan ni baane amma ngenna taa ndeeni qaar lemma bee sunna kee kitaaba idan kudhan kanaa durusiin an kanaa gari nusxaatana di dhiira bee anaatunaatii nusxaanu nyaamba kamii dii suni baanakiyaa. تعلم هذه الثلاث المسائل تعلم ثلاث هذه المسائل تعلم هذه ثلاث مسائل صحيح وسكهم أنت النسخة نين أما يسمعنا النبانيات idan masala nu suki to agunga kenni wajibi ne islami godo islami arabe su kamma an palle na nya mukallif nga ado an palle na nya mukallifa nga ya gare wajibi nya nan kamma an kinan datu an tanke nga sana an ka ya garen kan da to an tanki na wasana an fa ba gana to an tanke lemme wasana lemme gana to an ta ha ben wasana ma be suni to wajibi karagaran tin yan ken ga be suni tai son da ga be suni godli al ula masala hanan ga ken ya tauhid rububiyya kama ni gan ka un tauhidi na tunan ta allah subhanahu wa ta'ala ndo taga aya no warja gana aya no hinun cu sura kutuno dangani ken ho hananga ati rahimahullah al'ula masala hananga anna allah nanti allah khalaqana ayan do taga ikhwani hagati go dangi o mayno nga hal ata al insani hinun min al jahr lam yakun shay'an madhkura idan hagati go dangi hada maran me me mayno nga few hagati go dangi hada maran mun yino nga kanke mari Allah akbar idan kan palle tun kan na maniya ari fonnan ciragu na hadamaren men taga an ken kabe ga tirin kanan nan ken kaga taga jalla fi ula sahih na ti allah khalaqana ado taga warazaqana ado owar jaga ikhwani kebe hakan ke tauhid rububiyya oto agun ngadi hilla kapano nga imakena kari itongondi tikei iwatu ken to nya Allah ndo taga ayana o warjagana amma nan kaso hilla kafano kunya nyatu nan talla no warjagana o kudan ke ati hilla kapano kumma ga na no warjagana kenya ni ga gilli ga daga na selun kullen do selim binna nda eh, eh, tanan mundu soro tanan batte igara ga na warjagan nyitten da eh sogo nyitten do sogo di nyitten do hotana mundu soro tanan maga kun ma hota na no warjagan amma hana hilla kapano kire na tai allah no gana aya no warjagana daga na daga na amma lenki hilla kapano awa kun ton do men hota na no warjagan imodinu ado batran kibaru benu gimaka kenga ikhwani hinu na nga kunga te be suwatu haranga mat tauhidi kewtun nanti kunga allah subhanahu wa ta'ala bana ta hinu kunga hanan ni kan nan qaray arrizq warjaga ngan tagili nu qusal ga he serenga dan kano kano aranta ngarjaga na gadan kono kono aranta warjaga karaganan amma igonu ngadu ina branchu daga na kiyade ti warjaga ni ti wa mundun hono ga de honne be gi kitten da su daga na kunna ti sere go ni ke warjaga kale ta de warjaga citi idan warjaga agilli allah sahib hillandin ni kan nan kaga al mulk maranden kaga ken gilla allah subhanahu wa ta'ala o su ke suka humanten maranten na kodangani allah subhanahu wa ta'ala an maranten ga nai soron magana annati yilu munya nan sigin na ya ga mundu sigin nan ya kundo nka taghonun cu suka humanten maranten na ko maga allah subhanahu wa ta'ala idan ke maranten tanken maga an ke lahu nyanin ke allah ga madunga tike bewa ke ganaran nyimmunga an ga kene nanti mpinu maranten na Allah maga sero su ni ranta ho nyani nga mpinu nga Allah kebe maga ganta zeda ho ga nyengi nga gra kenye nantanin kita sahih sikande al khalqu tagandenga sahih nanti Allah subhanahu wa ta'ala yana tagandenya na an ganye ho hunda minanta tini an yi megona da dutaga awarnan condo menga nanti mani allah subhanahu wa ta'ala nda takandenya nagatandi atadbir hinu na hinu lakutu nan handi na watte kiñanga anga ñagalundi ndilenki anga sendu kumbane konda kammu ngaro kammundi na kiye ngaranonga na kaso ngaranonga na sanu ngaranonga konda nguñen nyake kemogodi na gidu ladi na eh, lambul ladi na ladi gana idan atadbir hinu lakutunden kaga a agagri Allah subhanahu wa ta'ala ho gani hakrante kuna gati angi qiran nan duk kuna Allah da gani har hilla ka fanon qire tikaya surat yunus aya tanji karo bana tun kanti qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal abasar waman yukhriju al hayya min al mayyit wa yukhriju al mayyit min al hayy waman yudabbiru al amra fasayaquluna Allah فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون إذا أنك نتر ننتي كوغاغنا أكو نرجاغنا nangiri gelli kammunga misale dina kammi teke ñankandaga kamma ko gana a ku ngarja gana nangiri gelli ŋuñankaga misale na funtindi hombugandi ko ga gana nonga aga mugum marnaga kundangani ada ga ngallon kaga marnaga da ga daga munutiya wallah anta mugun daga muntu na ngama awatte nya gaman kitar no laga handi de tarunga kita ngam mugun daga mentunu ya ngaten kaga man kita anta tuna arno laga handi allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina idan kusugunu hilli koni maniya warni ku daga qorenya na tikuya an taro an gadda kan mi gorenya kitata yi an yagon ka an daga kan mi gorenya kitata kenya ni tungan gara ku ni in ka mana ni kannan ka kan yin me suka human damaran na koma Allah subhanahu wa ta'ala kona ngalin tem bugan ni huren ni na huren ka bugandi ngalin tem ni mana kon da ga taka Allah subhanahu wa ta'ala ko kana hinul la kutunu Allah subhanahu wa ta'ala an gani tirni ke watini mani e watini Allah na kuna gati ni kembere nga an ken nan ti daga ni gella Allah ga kuna gati ni. man na ga ganta kan na ken Allah na hilla ka pento kono nga na ken Allah bane utu aga dan ken Allah be ga ku dabar ni de kenya na ga bat kamane nga ke bat kamana ganka kun cabatin tengani mani gaga na tungun palle mana ho honta tungun palle maganta tawo killu hillani anna to ngutu wallan na sankin ta ngutu kam mo ga ga na ga ille ne baka to nguke maga abban ga yin pallaga da ga tunan dukuna gati allah subhanahu wa ta'ala ni dabar idan dalilin ya hake ne kai eh, sam'i mukan na akwai mane allah subhanahu wa ta'ala ayano tagana ayano warja ga na ga da ala aqli hakrin qagadi an ga tunan ta allah bana no tagana abana ga no warja gana تنكنت أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون إذا جبار بن مطعم agari gari biran be madina huturon pagata da ni faren a sallin ti sahaba nun a waina ke sora gara suratu tur kenna nya maslama ataga taga kinye ku ayanu hagati be kannen maga i sondo men tinto baki gi jibbendi e yala i kunta ga na to honta no kebe ga di tagawa ma i menan da dutaga diga mu ilahi sikandin ni nan kagai ayi huwana no aga di i meno kama du kenni koy allah ko ma manyi manan tilama ko idan amma on ta munna na diga men gilo ni tauhid rububiyyan kamma na sabun ya hoga banu ga kunna diga men gilo ni tauhid rububiyya nya kam ma koy sohi gore agadi anai ga hinta kenya mo godi ka hangutu ti kannan ka ga tauhid uluhiyya bas kamar gan ka hunta tawidi ka hangutu ti kenye kenga abu jahal ni imairen nakari allah no taga na yan nakari imake nakari sahih wala insal ta man khalaqa samawati wal ardi yaquluna allah idan makan na karim amma be hakene ke tamhidan lima yati kiya na bahidonya dabari na honkane mogon curondi ho be garni mana kengan tauhidul uluhiyya daima na ngane rinse haka ni anda tauhidul rububiyya nya bahanka ne kembere na kati ana anakati nan place mo siris sahih idan anallaha nan ta'alla khalaqana ado taga warzaqana ado ولم يتركنا ألا موتغو هملا أموتغنونا أولا ورانته hamal amar qur'ana di ke kalma be hakana ka amar qur'ana di amma kalma nu illo qur'ana di do asuni bana nyem tun kanta ya sabul insana yutraka suda atiqada fa hasibtum annama khalaqnakum abatha

ada killi fenya waro kamma no nyamari nan caga kadi no hata nan to na hinu gono to gonon idan walam yatrukna amoto hamala ola warante ay matru muhmalina ay matrukin sahih amoto gonon ola warante ko ay gonu ga ko ni mo gombe ti ti hareta duru ani ke hibe ndalingi de wanyana maka a serenyu metini harenya kambati jamu ide idan allah subhanahu wa ta'ala ado killifiya aga do killifi nan dugutaga amo togononga hayara la samano onta toga killebe wutu warna angana seren killifi sasa angama killi telongonten an anda ro tampen gonde tun kanga do killifa amo togononga la sami adamaniya bal ay arsala qinde ilaina katoya rasula kefareya fare ya ada da ken kai katto ken ngani muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam faman ata'ahu yamma be gana muhammadu batu nan ya gadai alaihi salatu wassalam دخل الجنة أكما أورنو أرجنة صحيح أما دقامن كل مغا أكما لو أرجنة مانا أورنو أرجنة ومن عصاه يم بيغنا محمد كتا عليه الصلاة والسلام dakhala nar akama nga awarno imbendi amma diga men kon mo aro imbendi idan damira ke ata'ahu asagane kata muhammad ay asahu asagane kata kannan qaga muhammad kengani rasulika alayhi salatu wassalam sahih wa man yuti' allaha wa rasulahu يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أعطاني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار إذا صحيح هذا صان تنيا هكذا صحيح المسلم دي وهكذا ري صحيح البخاري ننتي فارنت عليه الصلاة والسلام أبو هريرة حديثا إهم ما تنشكهم أن تنغرنو أرجنة دي صحيح ما غانتا سربي غنبرا صحابة ننتي فارقوا أم بلا أرجنة رينا ke faranti serebe ganin ke bato manga aro arjanna amma serebe ganin kuta aka manga aro imbendi makahe idan an yi magana faran kuta alaihi salatu wassalam an bara amma sahih muslim sahih bukhari wa man asani faqad aba serebe ganin kuta aka manga abara ni kunda hadithan lafzundi sahih man a'tani dakhala aljannata wa man asani faqad aba arni kenyam mugadi intabihum idan serebe gana bara farin digan kannan alaihi salatu wassalam anyi mi amara rona arjanna kennan ya kabariya والدليل دليل قوله تعالى تنكن دغان قننا كلان كغني تنكنتي inna oku arsalna oqindi ilaikum kataga kunga rasula oda kefari kore oda ken ki kataga diga men na kata quraishu ay kafare nga ki kata ho ha na no na nanya nakra nanti kefa rasula na qorondi sabunya sero qorenye ni iwatu gaga hmm. o ko kendi kataga rasuulaa nga rasula kefare qoreya hmm. shahidan kefare kebe gani sedana alaikum aga kamma bi a'malikum taga gollunga kefare kebe gani sedana aga kamma taga gollunga aga da gollube no dabari kama arsalna qoga da qinde nyamo gombe ila fir'auna kata fir'auna ya rasula kefare ya gelli kefaru nogondi hmm. kogara kefare gori kata firawunu ga gelle kefaru nogonde kefare kebe to gongani musa sahim idan rasulan min ba'd rusul kogara kefare gi kata firawunu ga mo gombe gelle kefaru nga kengani musa ya fa asa firawunu rasula firawunu da kefare nga kengani musa ya ada kuta fa akhadnahu wa da firawunu raga akhidhan yangan kata ya wabila yangan kata kebe kotengani sahih arabun kanne ni watini wabila almakan hanka kotengani ino nga non tare ngana koto iwatini wabila almakan nagani ran kaga ganani non kaga nda bono non panken koten na toran naga ba iwatini wabila almar'a nagani ranga abono bono koto kotenga sahim idan tunkanti ida fir'aunu raga lagan dokote nga dunadi nayola kem palle qabru nyanga katemana hayatul barzakhia qiyaman ko ta kalle nga sonneti ken manni qefare nga eh, asoro nga ken ne quraysiya tunkanga da misali litini misali fir'aunu ya na ken kaga misali musa ya na sabunya fir'aunu a baraka tungi nan dundarago faran coron kaga quraysi bara tungu ken nan dundarago gella gananyi fir'aunu agaragati yangan katenga musa kuta faren qara alaihi salatu wassalam ayan pasunta musa keben da faren kutaga kenya don den nan kawa dinan tamaniya dinan ta fir'aunin kisuro den nan kawa sahim almuzammil idan masala hanan pai kana kiyaye wajibi ne be su rububi tauhidur rububiyya annatu kenya ni honu gamatu igada gana warjaga nyitte mundu nukutana kutana igada gana sogodi nyitte mundu nukutana kutana igada gana yeli nyitte mundu ti wa yeli ngul laqin lagana amma gi tun choppi e eh, ite nun choppi kenya ni igada gana minnan ka ite mundu no kutana har Allah man punye ke ite ngi ma a ah, ken hakre lampu nga koi ai mete ngam minna kallano kirana iya tamin na nyitte kinnanga idan tauhid rububiyya on munana daga men gilo nda nka wajib nyani mu'mini islam be su kamma ai gonda ya gada an palle ne mukallifin annatu an ganatu Allah ga hiya hillandin ga ken mana masala hillandinga galle ko masala nu sika ken na tauhidul uluhiyya ka ha mututi kenya farun kiti kenya an allah nan Allah la yarda ta tadungene an yushraka ma'ahu ina ahadun ina yambane ka hay allah subhanahu wa ta'ala nta dungene ina yembane ka hay fi ibadatihi abatiyendi tunka anta dungene yembane ina ken ka hay abatiyendi la malakun anta dungene malikya ina ken ka hiya batiyendi muqarrabun malika kebe tintenga ni kasta allah subhanahu wa ta'ala wala nabiyyun wala ta annabiyyin mega mursalun kebe gani qihonga allah subhanahu wa ta'ala anta dungene na ken kaga ka hiya batende na ga anta dungene malikiya ina ken ka ha batende anta dungene na ke fara ka hiya batende yala itundo sollundo gidundo kaburun na dungene na kunya ka hiya ha sorompo ja sante hilla kapana dungene na kenya ka ha doso kewenta yankini anu kuntu su goro jinu do mana manan kibaro dungane na kenya kaya ti ti soma nyadi adungene na kenya kahiya maliki anu anta dungane na kahiya kefaro anta dungane na makefara kahiya angana jibrilu ka hanta dungane ta angana fara muhammadu ka hanta dungene tai yala arini anna hota na kahiya jugunu do hoinu do kun to ndam munnu daga na a adungene kunyan kahiya togon ta hibe nuya togon manyan ten duro doken cabu da ngane ikhwani tawhidul uluhiyya akenya qoten nisri tun kanti jalla fi ula abu hurairah hadithan حديث القدسي ناتي فارنتي الله سبحانه وتعالى تي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري taraktuhu wa shirka amma sunan ibn majah hadari nanti tunkanti ana aghna shurakai an shirk faman amila li amalan ashraka fihi ghairi fa ana minhu bari'un hmm. wa huwa lilladhi ashraka ah, ah. sunan ibn majah nanti faranti allah subhanahu wa ta'ala ta hadithul ike ani kapalle karinte nga baka kapalle mammaga yemme be gana golle golli ike allah subhanahu wa ta'ala da an gadi tananya kahiya ken golle di ike ni barana ay gelli kenga an golle kena koda an gada kebe kahiya an gada gida kahiya an golle ngada an gada sira kahiya an golle ngada an gada hube tanaka an golle ke golle ganya salla ganya sumya ganya sadaqinde aganya hija ganya batin cukka humantenga aganya karangunde anya qur'an karanya an gada nya ke be dan ngani tungkan ti ka to ko ken kamanda hmm. ken na wutu anan tu ga ta barajeng ka inta wutu intan tu ga na ta barajeng Allah hmm. idan hilla ka fake ni hi khoti ayde batiun nga kunnan ya Allah subhanahu wa ta'ala ba ne adangan ka halliti kiyai ke farun khiti kiyai jihadun chigiti kiyai hmm. ona Allah ba ne batom ma hota na ka والدليل دليل قوله تعالى الله دغان قلنا كلان كغني وان المساجد حقيقه مسيد غاي غايغون تا كات تكنن قاغي قل اوحي أوحي إلي أساغنك تكني وأوحي الي اذا وهي دنيا كات كتنكيا ان المساجد ننتي مسيدنا ولا كنغه ننتي سجودين دينغرانونغا لله كنا الله باني أدغني فلا تدع قما قرندي قما باتوندي ما الله كاين الله يا احد ينبانيا كن ينباني غني هو دمبينيا يربي هكنا كي اتاقل القران تمن يغامتي وان المساجد لله فلا تدعوا فيها ما الله احد مسيرنا الله بنادا kamaga yembane batu kahini allah misidu kuno gonne ati kammago fala tad'u ma allah ahada kamaga yembane batu kahini allah misidu no gonde aro misidu tanan no gonde sahih sujudun dingra no ko kaina allah bane adanga na allah ndi taga maga sujudi na hota na ti kunga maganta allah bane itu intende tangen don no gonne aro degeru aro minna kurungum pille aro tanum pille eh, somonga sahih ma hota na batuti kuy maganta Allah subhanahu wa ta'ala idan to anu nyugo daga ina dalle mutere ya iti jamanga ajonga ne kannan kaga hillo iti kaya ga yan kana kota me misiru hillana mun munyan kota nyaren kamma alkaba ado masjidi al aqsa ke ayga ga yan kana katimbe masjid nabawi ya mata ge hana itin ka Allah tikamma wa annal masajida sahih kamran ga daga iti jamanga to agil limaniya hillo sahim ona tawan ken ngari ado hutana na koy nanti misidu ngarni gabo indar to bane hillo ya misidu gabo na ko hadi nyammo belenki sahim idan aljin suratul jin ke hillandi be hakene ke tauhidul uluhiyya o suna kaya ga mondo asalisa sikandinga gelle masala nonga kenni kannan kaga almuwalatu al andalinga da almuwalatu wal bara nga ado barenga asalisa sikandinga anna man ata'a ar-rasula nanti yamme be gada faren batu wa wahada Allah alayhi salatu wassalam nga agada Allah bana gankawum la yajuzu lahu an tadagana akamandanga ne muwalatu man yamman bi sallama gunga حد الله كن يمك الله wa rasulahu gada faren شوغي walau kana har kenyen ya aqraba qaribin marin tintum potin tanye anta daga nan daga nan na kenya bi maya ikhwani almuwalat hwano ngai watin kenda hwano ngai watin kenda almuwalat sahib idan an gana kenya nyambugu dinan atawalla ni nan kagaya na kahirnu ngani kanu nan jage gadi ni dinan kanu ni de maslaminun kamma ke kaman bugu islama gondi sahih kanya na almujaddid nawaqid alislam wa kunni nonga lalla masala sagun ya mamman mandini awa kunni nonga mudaharatu almushrikin illa kapanun de mandanga islaminun kamma an bugu islama gunno gadi ho gabe anu ngai wa kun nan tini sunnan nu kai ni kan kanga ni ni iwa kahir nu mun dai widi nan mun da iwa sa ga na kadi wa nu kudde man islam nu kamma ke kamman sahib tun ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum idan iwatin kada atawalli agana kitam an bugi silama kun nogondi na tubi na lokurumbai na kahirnun kanu ni dinan kanu ni dema silaminun kam makuga kita maga an bugu sahib an kenta ni sunna gumenye an ken men jangan cu sun hilla kapana nye ken taga hoto igati ni sunna misire nan karan ken nyimman di dema ka adi igati ni sunna madarsan nan karan ken nyandi dema adi iga hera buran da war nan tina sunna gumen katu de ben dan ken di dema adi anke mbugu dan duguta warna andi kanu andi dinan kanu andi dema mani kamma dina ku mun kaka kamma dinan kamma an bugu nan duguta anke to to ayati islami gadi hillandin ni kannan kaka al muwalat ne kanu dunadun pi godangan sahe nka anti dinan munda anti de mana islami gaga kamma nkan ken koni dunadun pi yugani maga an ken de garuti kenyeta ita onati an ho haramun te kam man kam mabu islam agundi in ka anda to jidi ni lagaro amba kade nandi to do meya tun kanti ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda hmm, idan tun kan bai ga eh, ku kaman nun aga kunyemmu benu ga tongondi nke gonna da aga kun konno ga maka kun tigini nya bi sallem mai aga kanu en aga ken ngarandi ni katiya idan kuka manum pai ga kanu en kinan kalla de giri mani nanti mu'mininu ya kunyemmu benu ga tongondi to anon ti keda ko aka mamma bu islam a gundi hana karho haramun te dabare masala hatu bin abi balta ite aya yanka kenya aga ñamunda na e, makka dun konu ñingindi faren gundo go kamma gundonga français umaruti faren dangana atingarin na kannen kutu faren te a tonon faren da gari na tirna alayhi salatu wassalam e, o manin na loke hidi ati ho gade kitte wa ni makka mana sere wa kamandangani makka kebe ga tangana gana burun tangana aga a koren tangana gelli kore ga kanon amma ike kenti maganonga inya munda igani na burunya tangati keya kudo ke harenda kinye iniga na burun to kononga ina takke go tangida tike kenga he wallahi kuna ta allai igano he dinan kaka gano he ere bane an sahih idan ere be hakena ke faran mata bugu salama gun no gonde faran mata caga tubini sahih faran tumaru dangane man nan tindini amewa da allah ingi badr dunkonun kammati i gafarin didangan idan ihillian ho hana ke an bugi silama i iwatin kenda a sahe ni kanu ni dinan kanu ni de maslami don kam manke mbugu amma hillandi an mi dinan kanu an mi de maslami kam man kandi di menu kanu duna dun na hay goda hmm. aranyi ni commerce aga na ga walla kenga hi go wa na kan di kanu ti kenya sabunga nga anke nga ho haramun te kamma amma ngedi gollini domi mi akundunga i kanu entin me nga honta kei ko aga do kairu nga gollini sinun do na honta kei i kanu enta ga sondo nga ga di gollini bane ya amma ni kanu kita duna dun na hay godanga ni kanu ke kem para mun tenyen amma ma bugi islam a ndu hubenda da da bari ngaji ke hame kitani kenga ho daga na ko sasa totin men jange ga hoho ma sina wa men jange da tanan aka manga ana kunda ana kunda o ma ko de diga mbangan tenya na ga konni an ga ma ha mi Allah watir nin danya na saga kan palle kahir nunga na kanu en bangan di dangani awage me dingira nyugoya an ga ne kahir nun do me na gane sen tan dangan an kanu yayi magar daga tora nyugo sakan kamma nene ke kammana kanu en bangandi dangani honta ken sahim tunkante illa an tattaqu minhum tuqa surat ali imran di idan honta kei kan ton no men ngai kanu en tanu de nene ke bane ani nakiniya sahi Allah ga kisin mo gombe honta kei ade illa de kahir nu nyugo hinu hillano nga agana kahiri be gamo ga jodi nande amo bugando kanundi hinu hillano o kunda barna dangan hanan ni kannan kaga albirru hisron tawo hillandin ni kannan kaga alqist telongon tawo tun kanti la hakum allah عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب almuqsitin idan ku اللي awaga مكاهر kahiri be ga sarta mo o ga jodi nandi amma buga ndo kanundi ona hisron ta ku nyada ona mantana ona telengon ta ku nyada مو e باكا Allah صحيح hata baka ke maga sahih dokan cabu da haka tunu tirni sadaka nyaga no kun jamana nga nyini islamu no nanti ala ira wi kunu alla wi kunu wonta kenga war ni mo ga jao dinan ni mo kata bako kanun kagadi anga to kundi ngiranu nganonga anga nyini ti kahir nu nyima daga na sadaka nya ko ndo honu nya Allah mi kunnu makahiti idan ahallina ke kona alwala wal bara ahallina kwati والدليل دليل qawluhu ta'ala كن alladiga kannanya kallan ke كغدن la tajidu tun kanti la tajidu qauman soroya billahi ti allai wal yawmil akhir ado ko talagarenga man kunga yemmen kanna hadda Allah yamme kebe gada Allah koni mana na sogi yamme kebe gada Allah sogi wa rasulahu ada kai an ta kitandini soro ya kun coro ga tongondi ta Allah ga tongondi ti kota lagarenga iga sere kanna kebe da Allah subhanahu wa ta'ala sogi na kai faren cori kebe da Allah kanu na Allah koni na faren koni an ta muminin yin abada ga kin kaman kanna amma gonun daga ita manan ni kannan kaga mana a kun menu ga ta ga tungun ni ti Allah ga tungun ti ko talgarenga serebe ga na Allah sogi na ga faran cogi ga ma ga ai gonun daga ita manan kannan kaga al insha sahim idan anta kitan din soroya kubenu ga tongon ti Allah da ko talgarenga iga yemmen kanna yemme kebe ga da Allah so ga da ga faran walau kanu har sogin da no ku gananya aba'ahum ikum fa banwai har da ku gananya maniya iha banwai aw abana'ahum walla kanga he iren har sogin da no kundanyi iren nyugunye aw ikhwanahum har soxin na ku gananyi e axinu ñeyi awa ashiratahum walla kenga he i sumpu dunkonga maana i qabila dunkonga har soxin na ku gane i qabila dunkon ñeyi anta gi xanna abadan idan kuna xati a hay soron potintenga kattanga ho hana an ba ayana lesli hillande alle nyugo iyam bugande sikande an ngakino andi yam bugu dingira dingra bane ngam hmm. naga tande an kabila iya nan cembe dingra nga hinga na koto har kuwa gana Allah subhanahu wa ta'ala sori gada faran cori muumini nya ganan kenga a haramun tanya nan kan manna kukan sahe iga hati na Allah sori na faran cori a haramun tanya nan ni sere suga gada tongondi ti allai aga tongondi kota lagarenga anta ñini serebe gata allah sooxe na faren cooxe hara de ku groupe nu naxataadi walla nde tananya daga kaman kanna abadan sahim idan ongol lidome adin dan kanu heti banay ide intabihu ulaika tunkanti kummakan kutu surdun kono kanna mana kubenu ga ni baka allah rindananga ado faren rindananga mm-hmm. kataba allah da kahuma ndenya na ndenya fi qulubihim kun condo men de al ison do mun de al iman al lemanan kaunga alla da lemanan kaun ka huma mena sabatin du kun condo mun de kata bayar er mufassiruna num pankanda nan te jama wa sabata ada ka huma ndanya na sabatin danya kun condo mun de al iman al lemanan kaunga wa ayyadahum adi sembende gaga biruhin ti demande ya minhu demande ke ga girgel lakin Allah subhanahu wa ta'ala iti yere ruh ken kannan qarai at-ta'yid wan nasr samben daro do demande na sabunya al-hayatu tayyiba biranta husire nga wakite duna di timaniya ti Allah subhanahu wa ta'ala demande nya sahih kenya ne re ti biruhin minu iti binurin wa ta'yidin wa nasrin minhu <coughs> wa yudkhiluhum kani duna don kallenga ila garan kallawi rondini jannatin arjannan goru no gonde tajira wa min tahtiha gellu kun arjannan goru reranga al anharu warlaqun gabunga khalidin al hala dumano ni kunga fiha arjannan goru kuno gonde radiyallahu alla dunga anhum baki maga mu'attilati alla wi walla kenga wi tuganden lamuru walla i barajina i barajinde lamurno allah dunge anhum bakke magalu sunna wal jamaa gallenni waljamaa ay waradu ikun kaga dunge anhu bakka allah subhanahu wa ta'ala maga allah ga allah dunge adi gollun laga ni tugati gollunga saga kem palla allah ga da tugade be kini ga arjanne ga dunge tikenga ulaika kumma an kutu surdun kono beno hakene kenga hizbullahi kunyani allah jamanga mana jama ke be ga tongondi ti allai allah gi ala namu tongoni inna hizballahi haqiqa allah jamanga humul muflihuna kunya ni taqdar kitanonga hon tanonga hube gan qora ke kalmai nan ti taqdir kitana nyananga sahib ho han tanonga ti an qora ke ya ikhwani yere be hakina ke ya o an allah subhanahu wa ta'ala ada fonnan cira igo ada kenya kudangan hanan ni nan kagai igada bari baka kafir nunga har kafir ke gane imarin tinti tintenye Allah subhanahu wa ta'ala di tuga hanan ni nan kagai ada lamanan kagun cabatin di ison domunga ulaika kataba fi qulubihim al-iman tugari hana hana be kan gada ni dangane ada lamanan kagun cabatin di ison domunga hillandin ni ken kannan kaga tun kanga da ken yida ngane at-ta'yid wan nasr Allah subhanahu wa ta'ala di kunyida na imani ni sembende gaga sahim sikandin ni kannan kaga tun kanga da ken yida ngane awiro ndini arjanna di gaga wa yudkhiluhum jannatin awa sagane na maninya ni rondi arjanna na nagatandin ni kannan tun kanga da kebe yida ngane gelli daron tawi allahu anhum alla dunga baki kumma karagandin ni kannan kaga cunkan gara kan yi danga ni gabari baka kafir nunga waradu anu ikun kaga dunga baka maga mana kuye ba ga dakin yayi dunga tiken kuya to mundin ni kannan kaga yi tun kandi magan kutun nanti ikunya ni ke jama'a ulaika hizbullah idan allah subhanahu wa ta'ala haiga di magan kutun nanti yani jama'a sirebe ga na bari baka kafir nunga angada muminun ñañambi sallenmanga ihwana antu agunna ladi nanti mani nanti allah subhanahu wa ta'ala awa kuttum miñanan dangani anga duna nukusu kahumantenga an kabilanga ña hohoya an ñimme ga ña hohoya sahim idan hawatin kiñewa walakin amma ga togo hubi a gilleheti a togo mukaddima bane walakin a on ga se ama on ga seti kei mona gara وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين